assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau alhamis 26 ga watan shawwal hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da ɗaya ga watan august shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imamul hafiz abdullahi buna abdurrahman addarimi assar makandi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabul muƙaddima a inda muke ƙarƙashin babu man ƙala al'ilmu alhashiyatu wa taƙawalla babin da ke bayani dangane da haƙiƙanin ilimi dai to shi ne mutum ya samu alhashiya wa taƙawalla a inda karatukan baya malin ya bayyana mana idan waɗannan ababe guda biyu suka haɗu to kowane ɗaya daga ciki sai ya wakilci kan shi. hashiya natsuwan gabbai tun daga abin da harshe zai furta har abin da ido zai kalla abubuwan da kunnuwa za su saurara hannu da ƙafa kuma su aikata ababen da za a aika ma zuciya ta tintintinin shi to duk in mutum ya samu natsuwa a nan to sai a tabbatar da yana da ilimi ingantacce nagartaccen ilimi wanda yake da tsatsafi daga Allah madaukin sarki idan aka rasa wannan to wannan yana nuna cewa mutum bai da ilimi sannan ko bai da tsoron Allah domin hashiya na tsuwan gabbai su suka ba da labarin haka to bayan da muka ɗauko sharhi a cikin sharhin wannan littafi na asnanar darimi mai suna fathul mannan sharhun wata haƙiƙu kitabin darimi na babban malami a sheikh sayyid abu asim nabil bin hashim al-gamri allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi malam ya ce wa taratan ya kunu min fi'il badani a wani lokaci malamai suka yi amfani da kalman alhushu suna nufin aikin da gangan jiki yake aikatawa waljawari, da kuma gabbai na jikin kasukuni walbuka'i wa ghairihima kama abin da ya shaba ga mutum na tsatsi kaga mutum an ja ayan alkur'ani idanun shi na kuka sai ce wannan yana da khushu'i sakamakon natsuwan shi yana da khushu'i sakamakon kukan da yake idan ana karatun littafin Allah idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya to wannan yana ishara zuwa ga abin da ya shafi khushu da khashya wanda yake cikin zuci kuma ya kama gaban bawa shi ne sai male ya ci gaba da cewa bal labudda ba itibarihima male ya ce babu makawa kamar yadda babban malami fakharun razi ya ambata cewa sai an lura da dukkanin al'amuran guda biyu tsoron allah cikin zuci da kuma kan gado na gabbai da natsuwansu yadda mutum yake gudanar da al'amuran gabban shi mafi mahimmanci me ke fitowa a bakinka me zuciyanka take kudurcewa me da menene gaban jikinka suke aiwatarwa wannan yana da mahimmanci dangane da abin da ya shafi alkhushu wa taqwallah mala yace wastadalla ba'dhum ala annahu min amalil kalbi wasu daga cikin malamai sun kafa hujja da cewa alkhushu aiki ne wanda ya tattara ya ɗamfara ga zuci kadai. bi hadisi ali radiyallahu anhu sakamakon hadisin da sayyidina ali allah maraukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ruwaito wasu ila an ƙaulihi azza wa jalla sayyidina ali ya yi bayani ne sakamakon tambayan da aka yi mashi dangane da faɗin allah maraukin sarki alladina hum fi salatihim khashi'un fadin Allah da yake cewa waɗanda suke da khushu'i a cikin sallansu qala sai sayyidina ali ya ce al khushu'u fil qalbi ai wannan khushu'i wani abu ne da ake samu a cikin zuciyar bawa cike da tsoron Allah sanin girman Allah ƙoƙarin kiyaye dokokin allah maɗaukin sarki tun daga zuci to wannan ne ake nufi da alkhushu akhrajahu al-hakim fi tafsiri min istidrak mala yace hakim ya fitar da wannan asari a cikin kitabut tafsir a cikin littafin shi al allal ولعل razi istadalla ala qawlihi bi بحديث أبي horaira. mala yake cewa ina tsammanin al'imamar razi yana son ya kafa hujja ne da hadisin da abu huraira ya ruwaito wanda ya zo a cikin al-mustadrak inda al-hakim finnawadir cewa lau khasha haza da a ce zuciyar wannan akwai tsoron Allah a ciki la khashi'at jawarihahu to da kaga gaban shi sun nasu duk mutumin da yake da tsoron Allah za ka ji kalmomin bakin shi kalmomi ne waɗanda suke da inganci da nagarta saboda zuciyan tana cike da inganci da nagarta idan ka ji zantuttuka na banza to wannan suna fitowa ne daga zuciya wacce ta riɓe zuciya wacce ta niki zuciya wacce ƙazanta na son zuciya bid'a fasikanci da sauran tarkacen kazanta suka cika ta to shine za ka rika jin maganganu ya sassu suna bayyana a cikinta mala ce akhrajahu min hadisi abi huraira mala ya da wannan hadisi a ruwayan abu huraira wa huwa yashiru ila anna zahir unwanul batin mala ya ce ishara yake yi kaga abin da mutum yake aiwatarwa a fili to wannan shi ke aikawa da saƙo ga abin da ya ɓoye a zuciyar shi gwargwadon abin da gabanka ke aikatawa to abin da ke tabbatuwa ke na cikin zuciyarka in ka zama magulmaci ka zama maha'inci ka zama ɗan yaudara mai saba alkawari duk waɗannan tarkacen abubuwan laifuffuka kana yi wannan yana nuna dama zuciyanka ƙazama ce daga lokacin da ya kasance ka bugiwa ne ka tokarwa ne ka tsakarwa ne ka zolaiwa ne wannan yana nuna cewa dama zuciyanka a haka take a gurɓace daga sanda ka zama ɗabi'a yau ka zagi wane ne gobe kai ma wane habaici ji ba a ji abubuwan ka babu daɗi wannan ke nuna haka zuciyanka take zahirin abin da ke bayyana gare ka shine saƙon da ke kunshi a cikin zuciyarka kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa kowa ya natsu kowa ya zama yana da kan gado kowa ya zama ya san abin da yake yi sai ya rabota duniya da lahira allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu malin ya ce wa alam annal khushu'a wal khashyata wata tadarru'a min samaratil ilmi allati la tata'atta li kulli abidin malin ya ce kun ga kalman al khushu' natsuwan gabbai kaga mutum natsatse kaga mutum mai kan gado kaga mutum mai maganganu masu kyawu wal khashya ko ga mutum zuciyar shi cike da tsoron Allah wata darra da ƙoƙarin ƙanƙan da kai ga Allah min samaratul ilimi ba abin da ke samar da wannan sai ilimi to bayanan waɗannan gabawa na daga cikin riban ƙafa da ilimi ke samun mai shi wanda la ta'ti bi kulli abdin wanda waɗannan abubuwa ba kowane bawa ake ba ba ba kowa daga cikin bayi ne Allah madaukin sarki yake ma baiwan waɗannan abubuwa ba bal hiya min khasa'isil ulama mala yace wannan alkhushu'u da alkhashiyatu da at-tadarru'u wannan suna daga mafi keɓantacciyar abin da Allah ke ma malamai baiwan shi kamar yadda malam zai zo mana bayani duk malamin da baka same shi ɗaya daga waɗannan abubuwa ko duka tattare da shi ba ba malami ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko ku riƙe wannan da kyau duk malamin da ka ga ayyukan shi ayyuka ne na jabberai maganganun shi maganganu ne na tsiwa da sauransu ba malami ba ne don waɗannan inda ilimi ilimi na gadar mu mutum waɗannan abubuwa na natsuwa da kan gado da ƙoƙarin tsare dokokin allah madaukakin sarki kamar yadda suke da wannan ke nuna cewa malami malami ne shi yasa malai ce ba kowa daga cikin bayi allah madaukakin sarki yake ma wannan baiwar ba domin wannan yana daga cikin khususiyar malamai allah madaukakin sarki ya faɗi cikin alkur'ani mai girma innama Allah min ibadihi ulama ai cikin bayin Allah waɗanda suka fi kowa jin tsoron Allah suke taka tsantsan da Allah madaukin sarki akan umarnin da yake bayarwa ko hani to malamai ne shi yasa ya kawo shi da adatu hasrin kaɗai masu jin tsoron Allah daga cikin bayan Allah to malamai ne sai ka samu malam wani bai jin tsoron Allah ma'ana ba a bisa nazarin son zuciyarka ga abin da kai ka so a yi to cin da ba a yi wannan abun ba to wannan ba shi ne tsoron Allah ba wannan ba shi ake nufi da anan ba cin da ba zai bar ra'ayinka da son zuciyanka ba ai abin da ake nufi anan ne, ƙarara Allah maɗaukin sarki ga yadda ya ce a yi. sai mutum ya amfani da ilimin da Allah ya bashi sai canza tsarin Allah don ya daidai da abin da yake so to wannan ba malami bane ɗani ne domin irin wannan aikin shine daidai wa daidan aikin da iblis ya yi kuna fahimtar wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya kiyaye wa ƙala ta'ala har ila yau allah madaukin sarki ya ce innan ladina otul ilma min qablihi kaga waɗanda allah madaukin sarki ya ba baiwan ilimi tun kafin shi idza yutla alaihim duk lokacin da ake karanta masu ayoyin Allah ya khirruna lil azkani sujjada kana ganin suna faɗi suna zuba abin da ya shafi goshinsu suna zubar da abin da ya shafi haɓansu a ƙasa suna masu sujjada ga Allah wa yaquluna subhana rabbina suna faɗin tsarki ya tabbata ga Allah ubangijinmu in kana wa'adu rabbina maf'ula lalle alkawarin da ubangijinmu ya yi to alkawari ne wanda zartar da shi ba makawa wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a yace haka ga za ga suna faduwa suna sujada ga Allah madaukakin sarki suna fashewa da kuka Allah sai ya riga ƙara musu khushu'i suwa sune wanda Allah ya ba ilimi su ne waɗanda suka san Allah kuma zuciyarsu take fara kar wajen kiyaye dokokin Allah kadai ba dokokinsa ba ba goyon bayan abin da ya saba ma abin da Allah yake so ba kuna fahimtar wannan da kyau ku yanzu kalle yadda malamai suka zama ƙoƙari suke yi su yirka justifying ɓanna don a ɗebi kuɗi na al'umma a basu dan a basu kuɗi na amana ƙiriƙiri ɓanna ce ga ta a fili za su ƙoƙarin halattar da ita da nasoshi wannan ya nuna cewa ba su ne malaman da allah madaukin sarki ke nufin suna da hushu'i ba za a ga malami ƙirikiri don abin da zuciyar shi ke so zai ƙoƙari ya ƙarfa-ƙarfa a shari'a wannan ba daidai ba ne dole ne a tabbatar da komai a mahallin shi a bisa tsarin allah in ku al'amari ne na yau na duniya to wannan annabi ya ce antum a'lamu bi amri ku. amarin duniya wannan kuma ku kuka fi sani amma ku kiyaye kar ku taka alfarman Allah Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ce wani zalika khassasahum humullahu biyar raf'i kal ilmi mala ce to da wannan ne Allah maraukin sarki ya keɓe Alhashiyatu wa taƙawa ko Alhushuu wa taƙawa? da cewa allah madaukin sarki zai ɗauke su ƙarshen duniya a rasa su kaf kamar yadda zai ɗauke ilimin jama'a ɗaki ya taɓa tashi ragaya ta zauna me ya samar da taƙawa me ya samar da alhashiya ba ilimi ba an ɗauke ilimin waɗannan za su tsaya ba za su taɓa tsayawa ba shi sa matsayinka na ɗalibin ilimi babban abin da ya kamata kullum ka fara tintintini da nazari shin riban kafa na alkhushu da attaqawa kana tare da su in e to ilimi ya fara samuwa amma in ka bincika kaga cewa a a waɗannan abubuwan baka tare da su to ka tabbatar da cewa an samu matsala kun fahimci wannan da kyau ko jama'a Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala ya li'annaha min asma wa ablagul a'malin lati yasmaru hal'il malai ce yana daga cikin mafi ɗaukaka yana daga cikin abin da ya kai matuƙa na ayyuka wanda duk aikin da bawa yake aikatawa to wannan al'amari na ilimi to shine mafi ƙolu-ƙolu da kaiwa matuƙa da yake saman ma ɗan adam da alhushu'u da attakawa shine ilimi in ilimi bai sami maka wannan ba ba abin da wani abin da zai bari buga muku misali kuna tsammanin yanzu a haɗa gidan disko wannan adadin namu a ce an zauna baka ji hayaniya ba baka ji farace fadace ba a ce a tare a filin kwallo ko da iyakan adadin nan namu ne a ce duk ana tsaka ji tsit ana saran zance ɗaya to wani yana daga cikin samaratul ilimi yanzu kowa gashi a natse in natsuwan yayi natsuwan ma shi din sai ya ce kaɗan gyangyaɗa ina fatan mun gano wannan da kyau saboda tsaban natsuwa amma ka je wani wajen da ba wannan ba shi din ya baka jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa kowa ya natsu ya fahimci cewa ilimi yana gadar da wannan in ilimi bai gadar da kai wannan ba kuma ka binciki ilimin ko dai ilimin yana gurɓace da bid'a ko ilimin na gurbace da shirka ko ilimin na gurɓace da fasikanci ko ilimin na gurɓace da son zuciya ko ma ba ilimi ba ne a asali kuna fahimtar wannan in ko ya zama ilimi ne safi wanda aka ɓuɓɓugo shi daga maɓuɓɓuga na gaskiya to sai ya haifar maka da waɗannan abubuwan za ga mutum bai da ɗagawa za ga bai da jiji da kai za ga duk wani abin da za a ce allah wadare tar za ka same shi bai da waɗannan kwata-kwata amma muddin ka tsinci ɗaya daga waɗannan abubuwan da babu hushu'i da takawa tare da shi ga wanda yake cewa wai malami to ka tabbatar ba malami ba ne ƙurewa ɗin ka so ka mutunta shi ka ce mashi zirki kawai shi kenan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ce kama ya ƙolo kama yadda kama ya kono zihabul ilmi bi zihabil ulama kamar yadda ilimi Allah madaukin sarki na tafi da shi ne ta hanyar tafi da malamai ya kunu bi zahabil ilimi bihi shi ma yana kasancewa ta hanyar tafi da ilimi shi ne a tafi da aiki da ilimin kirikiri ga abin da addini ya ce sai a aje gefe wai sai a ce malamai me kuke gani yanzu abin da koma ake ba da muna zargin waɗannan a cikin 'yan bida'a abin takaici yanzu ya faɗo cikin hatta ahalus sunna ga inda nasi ƙararai abin takaici yanzu an aji an koma waya malamai suke son a yi yan son zuciyar malamai shine alkitabu wa sunna ala fahimihim kuna fahimtar wannan da kyau ko wanda wannan ba zai yiwu ba Allah maraukin sarki ya tsare mana imanin mu ya yace fa yahfazuna alqur'ana wa yata'allamuna al-fara'ida wal fiqha wa la ya'maluna bima ya'lamuna mala yace zaka samu malamai sun zo suna ƙoƙarin haddan alqur'ani suna ƙoƙarin kiyaye sanin ilimin tafsirin alqur'ani suna ƙoƙarin sanin ilimin gado da ilimin farallai na dukkanin ibadu sun duƙufa wajen ƙoƙarin koyon ilimin fiƙihu wala ya na bima ya alamun amma sai gaba sa aiki da abin da suke koya na ilimi fatazhabul khashyatu min alqalbi malai ce ana nan sai tsoron Allah sai bar zuciyan bawa wa yazhabul ilm malai ce sai ilimi ya tafi kun gano wannan da kyau ko kenan in kun fahimci wannan jawabi ilimin na nan a farko to amma tafi da abin da ya shafi aiki da ilimin sai kori abin da ya shafi mai alkhashiya ana rasa alkhashiya to alama ne na cewa babu takawa to daga nan ilimin ma sai ya tafi wannan ya sa babban malamin addinin musulunci alƙalin shari'ar musulunci abubakar mahamudu Gumi, allah maɗaukin sarki ya rahamshe shi yema wannan al'amari waigi da cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi kenan in ana karatu ana aiki alhashiyatu wal khushu'u nan to ilimi ko nan ana rabuwa da aiki to matsala ya taso kuna gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace daliluhu hadisi abid darda'i wa shahiduhu min alqur'ani mala yace abin da ke karfafan wannan hadisin can da muka karanta na abur darda' kuma abin da zai tabbatar da shi na cikin alkur'ani mai girma inda allah maɗaukin sarki ke cewa wa inda humu tauratu abin ci yahudawa a taura na tare da su fiha hukumun lahi cikin attaura cike zankame shaƙare fal take da hukuncin allah sun ya launa min ba'ad zalika iri-iri malamansu kawai sai su juya baya ga abin da Allah ya ce kuma sai zartar da wani abu saɓanin abin da Allah ya ce ganin suke wai in kai malami ne Allah maraukin sarki ya baka lasisin ka gina son zuciyanka da sunan ilimi kuna fahimtar wannan da kyau ku abin da ke haifar da wannan shine adamul Hashiya, adamul Takawa, duk wannan sai haifar da irin waɗannan bala'o'a tare da cewa ga ƙur'anin ga hadisin mai yiwa ma an haddace su wa ma'ula'ika bil mu'minin Allah madaukin sarki ce kaga irin waɗannan mutane to ba mumine ba ne ƙiri ba za su ba abin da Allah ya ce ba ƙiri ba za su ba son zuciyarsu da ra'ayoyi da goyon bayan wasu su tabbatar da abin da Allah yake so ba to Allah ya ce ba mumine ba ne to ko cin da ba muminai ba ne to ko ba malamai ba ne domin ya ce inna ma ya shallaha min ibadihi al'ulama ka taɓa samun alhashiyatu ba tare da al'ilmu ba ta ina ne al'ilmu zai samu ba ga alimu ba kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa kowa ya taka tsantsan ka raka duba damanka kana duba hagunka gabanka da bayanka kana kallon sama kana kallon ƙasa kan abubuwan da kake kullum garin Allah ya waye kana tsintan kanka kan son zuciya da bin miyagun ra'ayoyi Allah kai ba malami ba ne saboda kuma ka rasa takawalla wanda yake haifar da alhosho da natsuwan gabbai tun daga abin da bakinka ke furtawa har abin da yatsan hannunka ke nunawa shi yasa kowa ya natsu akan abubuwan da yake yi in ba haka ba akwai yau matubular sara'ir ana fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malin ya ce wa yashhadu li qawli eh, ibadati ma rawahu tabarani fi mu'jamihi al-kabir min hadisi shaddad bin aus marfu'an Malam ya ce abinda zai karfafi maganar ubada shine abinda al-imam tabarani ya ruwaito a cikin mu'jamul kabir ta hanyar shaddad dan aus daga annabi cewa awwalu ma yurfa'u minan nasi al farkon abin da za a fara ɗaukewa cikin mutane shine al ga malami ba na tsatse ba daga malami na kokowa malami na gaddama duk in ka same shi a majalisi ko hayaniyan shi zaka ji dirkaniyan shi zaka ji zage-zage cin mutunci ɓatanci tsiwa rashin ladabi rashin ɗa'a rashin kangaro rashin komi wannan shi za a fara ɗaukewa ka ji malami ya zauna ya zama ga uban ƙarya ka ga malami mayaudari maha'inci to wannan ya nuna cewa an ɗauki al'amarin hushu'i daga cikin mutane daga nan sai taɗawa sai ta fita daga nan sai ilimi sai ya tafi shikenan mutane sai sun zama kaman dabbobi a ittakhadan nasu ru'usan juhala Allah maraukin sarki ya kiyaye malam ya ce fi isnadihi imran ibn dawud wasaqahu al-imam ahmad wa ibn hibban wa da'afahu ghayruhuma mala yake cewa cikin wannan isnadi akwai imran dan dawud imam ahmad ya amince da shi ibn hibban kuma da wani malamin ya raunata shi to kun ga a ilimin hadisi in irin waɗannan suka zo malami ɗaya aka ce mutumin kirki a wani ɓangare aka ce ba mutumin kirki ba wannan jarhu ne gairu mufassar mun gano wannan da kyau ko wancan da ya ce ba mutumin kirki ba ne sai ce dan yana kaza jarhu mufassar kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko in bai faɗi ba to sai a ce me ana gabatar da wanda ya inganta shi akan wanda ya rawata shi kun gano wannan amma in an fassara jar din sai zama a jarhu muqaddamun ala ta'dili idza kana jarhu mufassaran haka idan take a usulance an fahimci wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malam ya ci gaba da bayani da cewa wala adare sami'ahul hasanu shadda shaddadi amla ga illa ta biyu ya ce kuma ba ni da tabbacin alhassanul basari ya ji wannan hadisi daga shaddar koko a'a wa kadar rawahu imamu ahmad في الزهد من وجه آخر عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس ولفظه أول شيء كما لا كاوتا هنياكو يتي أول شيء يرفع من هذه الأمة الأمانة yace farkon abin da za a fara ɗaukewa cikin al'umma amana ne abu ne ba kai kai ba laisa min kaddika wala min kaddi abika za a ɗauka za a baka amanan kulawa da shi kan ka farga kawai sai mutane su ga kamai da shi na ya zama naka mallakanka kai ke cin moriyan shi amanan al'umma za a ba mutum kawai sai kuma ya rika yin yanda ya so da shi kuna fahimtar wannan da kyau ku ya zama mallakan mutum mallaka yana ganin ma yana da 'yancin tasarrufi da abin yadda ya so kamar dukiyan mallakan shi ba abin da ke faruwa a gwamnatoci ba kenan kaje ka bincika abin da malamai ke halattarwa a yanzu kenan muna zargin 'yan bid'a da cewa 'yan bid'a suna halattar da dukiyan ƙasa ga waɗannan azzaluman masu mulkin ba abin da yanzu malaman ahalus suna so koma suna yi ba kenan dan ɗan abin da za su samun da layis min wa layi guni min ju'in da sunan addinin Allah jama'a nawa ne za a baka nawa ne za ka samu menene za ka mallaka ga dukiyan amanan da aka bar maku? ku yi abin da ku ga dama da ita bayan Allah maɗaukin sarki na cewa a ta ku. dukiyar Allah ne bai danka a hannunku kuma Allah maɗaukin sarki zai maku hisabi kan wannan dukiyar Allah maɗaukin sarki zai sa maku ido a kan amanan da Allah maɗaukin sarki ya danka muku kuna fahimtar wannan da kyau ko kalli irin wannan magana farkon abin da za fara ɗaukewa a cikin al'umma shine al'amanatu daga nan walhushu khushu shine natsuwa kaga mutum na magana ba kan gado ba tsari kaga mutum na maganganu yana tanin wai barazanan maganan baki jama'a in mutum na da tsoron Allah duk hayaniyan da mutum zai wallahi ba zai firgita ba kuna gane wannan da kyau kuma lokaci ɗaya za ga Allah maraukin sarki na zare maganganu a cikin zukatan bayan shi masu tsoron Allah to a kenan ba su da tasiri maganganun da ke da tasiri su ne maganganun da zuciyar mai ita take wakiltar allah maɗaukin sarki sai allah ya sa albarka a ciki sai ga 'yan kalmomi ne 'yan gudul-gudul ga nan amma kuma karɓaɓɓu ingantattu nagartattu daga allah da fatan kuna fahimtar wannan allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce hatta la ta kadu tara har a waye gari sai ka unguwa guda sai ka rasa wanda yake da khushu'i wake dan Allah kowa yana yi ne don ya samu iko kowa yana yi don ya samu matsayi wane samu mukami wane samu ɗaukaka a ba su kuɗi a yi masu ƙarin albashi a yi masu kaza a yi masu kaza duk don wannan kawai suke yi al'amarin addinin fa dama a baya ba shi ake yi ba yanzu ma ba shi ne abin yi ba a gaba ma ba shi ake tsammanin a yi ba Mai haifar da wannan shine adamul amana adamul khashiya adamu ilmul ilimi na hakika wanda yake da mabubuga daga Allah jama'a waɗannan abubuwa dole a gaya mutane yanzu ku yi mamakin waɗannan maganganun dama can tuntuna kai su amma malamai su tsaya su karantar da al'umma ilimi na gaske kowa ya koma yana karantar da al'umma ra'ayin shi da tunanin shi da abin da yake so al'umma zama al'umman bayan kai ne ko bayan Allah ne Allah maɗaukin sarki ya kiyaye hatta la kadu tara khashi'an mala yace har ma sai a waye gari ka sa ido kana son game khushu'i ma ka rasa wa fihi abubakar ibn abi maryam wa huwa da'if mala yace a cikin wannan isnadi akwai wani mai suna abubakar dan abi maryam mutum ne mai rauni wa rijalu isnadi hadisil bab rijalu muslimin mala yace cewa mazajen da suka ruwaito hadisin wannan babi mazajin da ke ruwayan hadisin muslim ne warawahu min tariqil musannifi at-tirmidhi fi jami'ihi tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin jami'u tirmidhi kitabul ilmi babu ma jaa fi zihabil ilmi a lamba hadisi na 2653 qala aqibahu mala yace bayan da ya kawo hadisin sai yace haza hadisun hasanun garibun wannan hadisi ne kyakkyawa wanda ya zo ta hanya ɗaya تابعه عن عبد الله بن صالح عثمان بن سعيد الدارمي yace wanda ya mara baya wajen ruwayan hadisin nan dangane da ruwayan abdullahi ɗan salih shine usman bin sa'id ad-darimi akhrajahu min tariq al-hakim fil mustadrak kitab ilmi qala aqibahu karshen hadisin yace haza isnadun sahihun min hadisin al ya ce wannan hadisi ingantacce ne a ruwayan malaman basra wa ƙala zahabi al'imam zahabi ya ce isnaduhu sahihun isnadun wannan hadisi ingantacce ne mala ya ci gaba da shimfiɗo ta kareji da bayanan yadda ruwayan take da yadda hadisin ya zama Hassan. allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to ɗaukacinmu mu tsaya mu kalli waɗannan abubuwan kafin ka ɗauki karatu ko wa'azi da ake yi ka jefa daji ka tabbatar ka wadata kai kana tare da wannan khashiya akwai khushu'i da dadarru'i tare da kai tsakaninka da Allah abin da kake dan Allah kake yi ko ko dan me kake yi maganganun da yake faɗi tsakaninka da Allah wata manufa yasa kake yin su to waɗannan abubuwan mu tsaya mai lissafin sa cikin kokon zuciyarmu mu san cewa Allah madaukin sarki zai mana tambaya zai mana cikakken bincike akan waɗannan abubuwan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce akhbarana yaqub ibn ibrahim haddasana yazid ibn harun haddasana walid ibn jamil Alkinani, ƙala haddasana makhul qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama makhul yace annabi ya ce makhul sahabi ne kun gano wannan da kyau ko makhul za mu je sahabi ne la ya ce manzan allah ya ce to a cikin isnadin wannan hadisi mala ya kawo mana ruwa ya ce yaqub dan ibrahim malamin al'imamu darimi to shi ne suke ce ma alkinani wa ya alkindi wasu kuma suna ce mashi ibrahim alkindi ko alkinani kunyatuhu abul hajjaj al-filistini alkunyan shi shine baban hajjaj ba filistini qala abu dawud abu dauda ya ce dimashqiyun ba damashqi ne ma bihi ba'asun bai da matsala yanahu abu zur'a abu zur'a razi ya soke shi kaɗan Hatim, Abu Hatim ya ce rawa روا عن qasim ahadisa munkara. ya ce ya yi ruwaya daga alƙasim hadisai munkarai to bari ku ji wani ƙa'ida na ilimi a duk sanda kai mutumin kirki ne ka sake ka je ka zauna gaban malami mutumin banza kai karatu to wannan abin su ya bi ka za su raunata ka shine wannan malami da ya ce walai yanahu me yasa ga aljarhu mufassaran ya yi karatu a wajen malami hadisai munkarai shine malam mai kwano da garin gusosan da malam albani ke da rai ya zo ga albani a zaune muhadara cewa waye malaminka domin a ba iliminka inganci da aminci ba kawai duk inda ka ji kiɗa kawai shi ganin sai ka zabara ka sa 'yar bazan ka tarawa kai ta shirme ba wannan zai kwandemin iliminka amma yadda yake ba san martaban ilimi ba kowa ma ɗauka yake ilimi kawai ɗibi da ƙarfi ne Kuna fahimtar wannan da kyau ko abin da ya ja min matsala kenan kawai ya yi ruwayan hadisai munkarai daga malamin da ke ruwaitar da hadisan munkaran shi yasa waye ka ku samu wannan lacca ku ji ta in kuna kaunan Allah zaka natsu zaka san me kake yi sannan ka hada da laccan da ya tun daga farko salafiya ita ce mafita ka hada da laccan shi na gaba da yayi makirci ne ko illolin da ake mada'awar da'awar salafiya duk irin waɗannan abubuwan suna ciki allah ya sauwaka kultu malam ya ce lamya shir'i la zalika bin hajarin fi taqribihi wannan isharar da aka yi cewa yana ruwayan hadisai munkarai a cikin taqribut tahzibi ibn hajarin bai wannan isharar ba falau qala saduqun yukhti'u da ya ce mutumin kirki ne wanda yake kuskure kawai abin da ya ce kenan wa من min ما كان kana min riwayati an wannan zai sa duk ruwayan da ya karantar daga al sai a kauce mata abi abdurrahman lakana ajwat kun gane wannan da ba rauna tashi zai yi ba duk ruwayan da aka ji shi yaquba dan ibrahim yayi daga wannan malami al-qasim abi abdurrahman sai ai watsi da ita to mu kalli isna'dun mu daga wannan malamin ya ruwaito الإمام الدارمي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون kun gano wannan da kyau ko kaga kenan hadisin mu ya kubuta daga wancan hadarin domin bai daga cikin manakiyar din da ba ruwayan ba bane ana fahimtar wannan da kyau ko malai cewa yaqubu bin ibrahim huwa ad-dawraqi shine wanda malamai ke ce mashi ad-dawraqi taqaddama fi hadisi raqamin ya gabata a lamba hadisi na 233 malai bayanin shi a baya wa yazid ibn harun fi hadisi raqam shi kuma tarihi da ɗan takaitaccen bayanin yazid ɗan harun malamin yaqubu ɗan ibrahim ka karanta hadisi na 59 wa huwa isnadun nazulin ilaihi fa innahu min shiyukhil musannif yace yana daga cikin malama al-imam ad-darimi wa makhulun shami shi ko malam makahulu mutumin kasan sham ne tarjumatuhu fi hadisi raqamin tarihin shi yana kan hadisi na casa'in daidai a can baya mun gano wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya sa mu dace to shi na cikin hadisin yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana cewa fadlul alimi alal abidi fifikon malami da mai bauta kuna gano wannan kenan kana iya cewa fifikon malami akan ma ɗalibi da fifikon malami da mai sauraron karatu kawai ya ji abin da Allah ya ce ya ci gaba da bautan Allah ka fadli ala adinakum annabi ya ce kamar falalala ne akan talakan talau ɗin cikin akwai ma haɗa tsakanin kai da annabi to bananan malami kenan amma yanzu malami ne zai zama abin zage cikin al'umma malami ne zai zama abin cin mutunci cikin al'umma duk in ka ji gulma mai tsada to malami yake zaga duk in ka ji zagon ƙasa da ƙoƙarin ƙulle-ƙulle to malami za a yi ma duk in ka ji cewa a kai hari a kashe ko a raunata ko a ci mutunci ba wanda za a yi ma wannan sai in malamin addini ne kuna fahimtar wannan da kyau ko a waye gari a ce yanzu mahaddata alkur'ani mutuncinsa a cikin al'umma bai ta kara karya ba ka gaya min waɗannan wasu irin al'umma ne yanzu ne aka rage wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in aka wulakanta masanin alkur'ani masanin sunna aka zage shi aka ci mutuncin shi aka yi kokarin zubar da mutuncin shi saboda abun duniya kuma an ka bibi masu waɗannan abubuwa akwai abin da suke nema ne kawai wayan a ci ne ake kokara ko rikari kare a gindin kanya allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu sun matala hazil aya sannan sai annabi ya karanta wannan aya innama yakhshallaha min ibadihi ulama kadai masu jin tsoron allah daga cikin bayan allah to malamai ne to idan malami kuma ya zama bai tsoron allah to matsala ya faru kama a ce ga rago ne bai yi. ko a ce kare ya daina cizo ya koma to an samu matsala ai kun gano wannan da kyau ko tururuwa ta yi fuka fiki inna allaha wa mala'ikatahu annabi ya ce kaga allah da mala'ikun shi wa ahalu samawatihi da dukkanin mala'ikun da ke sammai wa ardihi da dukkanin mala'ikun da ke ƙasai da dukkanin mutane da dabbobi da ƙwari da ke bayan ƙasa da dukkanin tsuntsaye da ke firfirwa da fuka a duniyan nan wannan hadda kifi fil bahare a cikin teku yusalluna alal ladina yu'allimuna an-nasa nasar suna addu'a da fatan alkhairi ga jaruman da suka jajirce wajen ƙoƙarin karantar da mutane haƙiƙanin alkhairi kaji annan ku sai ce allimunan nasa alkhaira akwai wanda zai zauna yana cewa ilimi yake karantarwa amma yi allimunan nasa sharra kun gano wannan da kyau ku sharri yake karantarwa a ah, ga malami can Allah ce wa tula alaihim na ba allazi atina wa ayatina wane ne ba da shaidan cewa malami ne ba Allah da kanshi ba ko ko ƴan koran shi ne ko ko ƴan baranda ne ko ko ƴan bumburutu ne a'a Allah ne ce ya ba shi ilimi amma fa salaka minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-gawi Allah ce wannan shi ina fa la rafa'anahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi sai ce wattaba'a hawahu matsalar malami kenan bin son zuciya Allah ka raba mu da ita malai ce fadlul alim falalan malam ya'ani bil ulumi shar'iyya malai ce anan malamin da fa yake karantar da ilimin shari'a ne domin annabi yana ba da falalan malamin english ne ko mathematics ko physics ko biology ko chemistry ko kaza shine malai ce a a bil ulumi shar'iyya shi ma alƙa'imu bi fara'idul ubudiyya malamin da ya tsayo wajen aiwatar da farilla na ibada duk da ilimin yana aiki da ilimin ana ganin shi yana sallah cikin jama'a yana samun jam'i yana nafilfili yana azkar duk abin da ya karantar ana ganin shi a aikace ko ku yana daga cikin a ta'amurunan nasa bilbirri watan sauna anfusakum almuta'addi naf'uhu ila ghairihi wanda amfanuwan da ilimin da yake makan shi kuma yana kaiwa zuwa ga wani shi yayi karatun yayi aiki da karatun sai karantar da ilimin kuma ya tsaya ya aiki da ilimin shi malamin da ake nufi kenan ba kowane tarkace da tarka-tarka ba bi khilafil abidi yace sabanin wanda bauta kawai yake yi fa inna naf'ahu muktasirun ala nafsihi wannan amfanuwa da amfanin ya taƙaita kan shi ne kadai to kwakwai fifiko shi wane a faɗa mai ne yayi wane kuma yana yin kuma yana faɗin ayi yi to fifikon wannan da ke yin kuma yake cewa ayi da ilimi to kaman fifikon annabi ne da talakan cikin musulmi yasa kowa ya zama malami kowa ya kokari in ma baka zama malami ba iyalanka da gida ka zana koya masu karatu musamman wannan lokacin da yan bumburutun ilimi suka yi yawa kuna fahimtar wannan da kyau ku ka zauna ka rika binciken menene ke shiga cikin kwalan iyalanka domin in ma ka tare ka ce ba za su makaranta ka za a memory kuma fa intanet kuma fa kuna fahimtar wannan kana ina zai sadado ya shigo shi za ku hankali da irin waɗannan abubuwan baki ɗaya sai ku rabauta ka rika bincike kana zaman karantar da iyalanka ko da ku minti talatin a mako ne to ka shiga cikin waɗannan masu falalar al'abidu to wane ne al'abidu cin da ya gaya mana wane ne al'alimu ko ba malami da za ka je karatu rara ra ra daidai yake ba daidai yake ba cin da dai jahilai sun yi malam da shi to bayan da ka iya ba wannan bane malamin da yake aiki da abin da yake faɗi kuma ilimin na kaiwa zuwa ga al'umma kuma ilimin ya zama daga Allah ne manufan ta zama don gina addinin Allah ne wannan shine malami Allah shi kiyaye kila innal murada bihi wasu malamai suka ce abin da ake nufi da wannan alladhi tahassala anil qudratil lazimi min al ulum shar'iyya shine wanda ya ƙoƙarin sanin ilimin da ya zama tilas lazimi a shari'ance a kan shi allati tamkinuhu min al qiyam da maftarid alaihi shine wanda ya samu ilimin da zai tsayo ya aiwatar da abin da aka farlanta mai na shari'a wa min thamma tajarrada lil ibada to da ya ga ya samu ilimin da zai bauta ma Allah to sai da kufa wajen bautan Allah ka'in da na'in wata farraga laha kuma ya tinkari wannan ibada kai tsaye walaisal laysal muradu al muta'abbad mala yace ba ana nufin wanda yake bautan Allah ne ala jahalil mutbiqin a bisa jahilci kudin ba izla wa jahalil muqarana saboda shi jahili da yake rayuwa cikin al'umma wanda muke ce ma gama gari wanda wannan yake yawa yake zagin ma a gari ai ya ce wa mutane gama gari ni na faɗa ba gashi a karatu ba kai dan menene za ka zauna ka zama gama gari dan me ba za ka rika zuwa makaranta ba wanda yake kokarin ya goye bayan ka zama jahili yake cewa wai an zage ka kai fushi da malami wannan kaunan ka yake yi ai da sai ya ce malamin da kai malanta da shi ka je koya ma karatu mana ko dole sai ka zo nan Jama mun fahimci wannan da kyau ku sai a ce to ka zauna isbiru ala hatikum ku jajirce akan shigantakan ku na zama da jahilci ai mai shago ya ce muku ga magari ni gashi ya karara an fada ba wanda ya zauna yake bautan Allah da ka ba ba wanda yake magana da kitabar ra'asi ba wanda zai je zauna gaban malamai su koya mai ilimi malamai na gaskiya ulama ar-rabbaniyun waɗanda suke tarbiyyar mutane kunu rabbaniyina na kuntum tuallimuna kitaba wa ta kuntum tadrisun waɗannan su ne ulama malamai da sunan malamai bi ma'anar kalima kuna fahimtar wannan da kyau ko dubban da wanda kawai ya zauna yana rayuwa da ka yana bautan Allah da jahilci a ban da wannan mashirmancin mala yake cewa rawal bayaki fi sha'abi al-imam al-bayhaqi ya rawaito hadisi a cikin sha'abul iman an ibn uyayna qawluhu kana yuqalu al ulama thalatha ana faɗin cewa malamai iri uku ne to al ulama thalatha kun san gazali shi yace ar rijalu arba'a su ko mutanen duniya mutum hudu ne rajulun yadari wa yadari annahu yadari ya ce mutumin da ke da ilimi kuma ya san yana da ilimi yana aiki da ilimin yana kiran mutane zuwa ga ilimin a bisa tsoron Allah a ƙarƙashin shiryarwar sunnar annabi wannan ka shi zai shiryar da kai rajulun yadari wala yadari annahu yadari mutum ne ga ilimi amma bai da kan gado bai da saiti bai da ɗa'a bai san ya kamata ba ya ce wannan mai neman a shiryar da shi ne a ɗora shi a kan turba na ƙwarai tsammanin zai farka ya ba hanya na kwarai na uku rajulun la yadari wa yadari annahu la mutumin bai sani ba kuma ya yadda bai sani ba Ya ce ɗalibi ne mai nema a sanar da shi addini shi ma a ja shi a karantar da shi addini amma ba a karantar da shi ta'addanci ba na hudu rajulun la yadari wa la na annahu la wanda shi bai sani ba kuma shi ba bai yadda bai sani ba ya ce fa za ka shaiɓanu kaga wannan shekwani ne to fa ta bohu jahili ne fituk bai san ilimi ba amma sai haye keken malamai kun gano wannan da ke ko ba za ka ce babur ɗin malamai ba ko ko motar malamai ko jirgin saman malamai sai hau keken malamai kuma shi bai sani ba fa kuma bai yadda bai sani ba fa ɗauka yake dukkanin ulum da irin wannan karambanin ake masu sai shi fa za ka shekwanu wannan shaitani ne sai ce fajitanibuhu ka nisanci wannan kai hankali da iliminka kai hankali da imaninka to a nan kuma Ibn uyayna sai ya ce al'ulama ulamau thalathatun to idan an kasa mutane gida hudu wanda suke raye a duniya kaje ka san su ko domin ɗauko na farkon allazi ya dari wa ya dari annahu ya dari bari ma aje shi muci sai an ba an karkasa maka mutanen nan duka wallah kana kwanci a ɗaka sai ka ɗauka da kai aiki yi ci a'a yau kuma karatun ne kantin nan kuma yau a kan me yake aiki kuna ma mun gano wannan da kyau ku ba ku kuka ce a karantar da sunna a bisa fahimta annabi da sahabbai ba magana ya kare sunnan za a karantar da kai ita tsabanta bisa fahimta annabi da sahabbai ka ce ga wani gijigiji mu ce ina ruwanmu kuna fahimtar wannan da kyau ku yanzu ba za a ji shawarar wani ba ce eh annabi ne shi a'a sahabi ne shi a'a ya shiga cikin yan aiki ba zai ba da shawara ba ce kwarai ba za a saurare shi ba ce iye bai isa ba da ce ya isa to me isa aiki da sunna amma ba da shawara cikin sunna ka ce sai ya zama annabi ko ya zama sahabi in ko bai zama wannan ba sai mu ce ya shuru in ko yana sai ya karantar da alkur'ani da hadisi to ya je ya koya in ko bai kowa bai zama cikin ma'aikata da sunna amma zo kowa zo da rigan shi da dan nadi kamar ragamar raƙumi wai so yake wai ya zama daga cikin masu cewa a yi sunna wai shi a dole ya lofi ba ni sunnan da yake so ya bata hanya sunnan da ba ya so ya tsaida ta wai kaji <laughs> an wuce wannan yayin tintini waɗanda suke wannan aikin ya kamata in za ka je turawa suna da wani mashin su saka ka su mai da kai bayan zamanin dan fodiyo kun gano wannan da kyau kasan tura suna wannan ko su tura ka gaba ka tafi tutar 2020 din can bijin 2020 din kun gano wannan da kyau ku ka tafi can ka wuce wannan zamanin ko kuma su mai da kai baya amma a wannan zamanin suna ala fahami Salafi salihi dole ne kuma wallahi ba za mu shiru kan waɗannan abubuwan da suke faruwa na son zuciya da mutane suke yi ba ina fata mun gano wannan da kyau sai dai a sake wata dabara. amma wannan ba ta ci ba an bayyance wannan da kyau ko alimun billa akwai malami masanin Allah Allah ka sa muna ciki wa alimun bi la, da kuma malami wanda shi ya san al'amarin Allah ne wa alimun billahi wa bi amrihi akwai malamin da ya san Allah kuma ya san umarnin Allah Allah cikin waɗannan za ka samu fa amma alimu billah amma malamin da ya san Allah fa huwa allazi yakhafullah shine malamin da ke tsoron Allah wala ya alamu sunna amma bai san sunna ba amma na tsoron Allah in ka je za ka ji gaskiya a bakin shi bai cuta bai yaudara bai ha'inci ba makwadaici ba ne ba ya zauna ne ci ma zaune yi kaɗan a baka da yawa ba kun gano wannan da kyau ko ba irin wannan malamin ba ne ana fahimta shi dai kawai gashi nan dai ya san allah yana tsoron allah ta ma dai bai da karatu da yawa ɗan karatun nashi ɗan kaɗan ne amma mai tsoron allah ne akwai malamin da haka yake kuma kuma kun sani to shine sai malam yake cewa wa amma alimu bi amrillah amma malamin da ya san umarnin Allah fa huwa allazi ya'lamu sunna shine ga karatu a bakin shi rau rau rau rau wala ya khafu Allah amma bai tsoron Allah to da wancan na farkon da wannan nabi so ne suka fi yawa eh nabi masu karatu ba a san Allah ba ko mm, masu karatu irin waɗannan Allah shi kiyaye su ne allazi yadari wala yadari annahu yadari wannan bala'i ga karatu bai san Allah ba bai tsoron Allah manufan shi da manufan al'umman shi kawai ya dame shi amma ba manufan Allah ba wa amma alimu billah wa bi amrillah amma malamin da ya san Allah da al'amarin Allah fa huwa alamu sunna suna. shine wanda ya san sunna waya ya khafu kuma yana jin tsoron Allah fa zalika yadda yad'a aziman fi malakutis samawat yad'a aziman yace wannan shi a cikin sammai ake kiran shi da babba Ko gano wannan bari gaya muku wallahi al'azim duk wanda yake nan da wanda sauti ke kai mashi da wanda ma nan gaba zai ji ta kafofin yada bayanai na zamani ka nemi yardan Allah kawai kaga waɗannan mutanen Allah ka daina yin neman yardansu ba ku nake nuna ba ko ma waye ka nemi yardan Allah kadai ka yi aiki don Allah kadai za a ga mutum na can nesan duniya sai Allah ya gamsar da shi ya zo amma daga ran da kake tunanin bari kai amfani da wani ƙarya ko yaudara ko ha'inci wallahi na wani lokaci ne ƙarya fure take ba ta yaya muna gane wannan to idan ya zama an kira ka babba a malakutus samawat to sai Allah madaukin sarki ya gamsar da waɗanda suke ƙasa su ga darajanka shine idan Allah ya so bawa sai ya kira mala'ika jibril cewa yana son wani kai jibril kai ma ka so shi sai jibril ya kauna kaunaci wannan bawa sai jibril ya shela a cikin dandazon mala'ikun da ke sama cewa jama'a ku sani Allah na son wani ni ma ina son shi kuma ku so shi duk mala'ikun sama sai so bawan sai Allah madaukin sarki ya sa mai karbuwa a bayan ƙasa sai mai ce to ai malam wani kuma wasu na son shi wasu ba son shi eh na Allah ke son shi ai ai akwai gayyan na ayyai. kun gano wannan da kyau ko cin akwai gayyan na ayya ai dole ne su ga cikin abin da Allah madaukin sarki ya faɗi cewa wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan al mujrimina Allah madaukin sarki haka yake sanya mu kowane annabi magabta daga cikin fasikan bayi ta ba ba mu laifi kawai to sai Allah ya sa ma karbuwa sai gamsar maka da mutanen saboda kai dama aziman ne fi malakutis samawat amma kokari kake waka gina tasirinka wa a jikin bayan Allah to ana da bukatan kai mutanen kai masu zuciya kuma kana nan ka kokarin gina kanka sai Allah ya rusa ka dare daya abinda Allah ka gina tasirin Allah ka gina tasirin annabi ka gina tasirin alkitabu wa sunna ala fahimil umma Allah sai gamsar maka da su yanzu malam albani da ya kare rayuwar shi tasirin shi yake ginawa a zuciyar mutane ba har ya kare rayuwar shi fada yake yi da cewa shi ba shugaban kowa ba ne? haka ne ko ba haka ne ce ko sai mutane masu ɗauka gwasile su yake yi digari ya gari sai a kwaso motoci a ce an zo wajen shugaban salafiya ce a ka je ka bauta ma Allah kawai shi ba shugaban kowa ba ne. bai da ya gina tasirin shi a zuciyar kowa ba Allah bai gamsar da kowa malam albani ba Allah bai gamsar da kowa malam jafar ba Allah bai gamsar da kowa malam abubakar gumu ba waɗannan ba su gina tasirinsu a cikin zuciyar kowa ba tasirin addinin Allah suka gina wani yanzu malamai sun koma wani barin ja ɗalibai waɗannan zama su ne nawa ka zama local champion kai da ke ƙoƙarin ka gina tasiri fi malakutis samawat ka yi aiki da Allah ce ƙuli imanu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna Allah ya ce na son ka malaika jibril ya kaunace ka a sama kauna cikin malakun sama sai Allah ya ma aikin gamsar da bayan Allah ina fatan mun gano wannan da kyau amma mutum ya koma ya zama Allah ka baku mu samu kai hankali kowa ya je ya aiki kuma aiki kyakkyawa jiyan da malam ya zuba mana malamai a sikeli shi sa kana da damar ka kalli kowane malami malami ne bi shi ne mai tsoron Allah amma ba sunna ga sunna ba tsoron Allah ga sunna ga tsoron Allah wane ne malaminka na farko na biyu na uku to ka nemo shi duk inda yake ko gano wannan da kyau ku wai malami kokari yake kai bata maka rai me kake so sai tabbatar da kai akan wannan ka zo da shawara sai dubi zuciyanka me kake so wai sai tabbatar da mu ba za mu wannan ba har abada wanda zai zauna da mu ya zauna wanda bai zai zauna ba oda bo mun gano wannan da kyau ko dole ne mutane su san wannan mu je lahira Allah madaukin sarki ya tuhume mu ban ci nanin ba kawana nanin ta ci ni muna son mu zama mu alimun ne billahi wa bi amrillah Allah madaukin sarki ka sa mu dace ka tabbatar da digadigan mu kan abin da kake so ka yarda da shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum